ku yan uwa yan Nijar matasa masu albarka barka da wani ku da fata ana cikin koshin lafiya to alhamdulillah mun ji daɗi kuma ina farin ciki da wannan kuɗin eh, abinci da shugabin nan mu na cnsp ceton ƙasa suka sauwaƙa duk da dai muna cikin kaman wani yanayi na wato ainihin takura Allah Ubangiji ya ƙara ba da nasara Allah Ubangiji ya rufa mana asiri ga baki ɗaya Allah Ubangiji ya ƙara ja musu ragamin mulkinsu Allah Ubangiji kuma muna fatan ya ba mu ikon biyayya a gare su ga baki ɗaya <clears throat> Allah ya ba mu sa'a maganar gaskiya ba mu da abin da za mu ce Ubangiji sai dai guda wato irin wannan lokaci da ake ciki da azarta mu da shugaba mai ɗanɗanan daɗin imani a zuciya ya tuna irin lokacin da za mu shiga muna gab da ramadan ga yadda yanayin rayuwa ke yadda ake cikin yanayin rayuwa ya kalli talakawan shi a sauke farashin abinci yanayin da muke ciki kamata ku dubi yanayin da ake ciki da har shugaba mu ne a ran shi duk yanayin da ake ciki na rayuwa shi ne yake hange a halin da ake ciki ba ku gane ba za ka san halin da ake ciki ba wallahi sai ka shiga irin ƙauyuka ƙauyuka haka mu da muke gaba ƙauyuka ƙauyuka ka san halin da ake ciki lokacin da muke sayan shinkawa kusan dizuyi na ranga ta yanzu ana kasar ko ta zo ƙasa irin abun ba abun da za mu ce sai dai mu godiya wa ubangiji shi ne ya duba yanayin da muke ciki ya turo mana shi kyauta wallahi ba abun da za mu ce da Allah sai dai godiya sai dai mu ta addu'a Allah ya dafa musu Allah ya kawo mana canji na karkai Allah ya dafa mana eh ce akwai shi abin da yake yamai yake rayuwa kuma ya san da akwai mutanen da suka sai shinkafa suka sa cikin stock suka aje cikin su da free kamar jikka goma sha hudu jikka goma sha biyar yanzu da ake sai da sha takwas sai ya ce to waɗannan mutanen shinkafofin da gare su sun so riga da sun sai su a da a wancan farashi mai tsada to ya ne za a yi wannan wuri ne tsaya domin kusan abin da muke magana. To 'yan kasuwan da suka daga dama suna da ita kuma mai tsada da suka siya ya za su yi. To amsar da zan baka wannan amsa tana wurin 'yan kasuwa dama shi kasuwanci ya gadi haka ya hayya. Akwai lokacin da ɗan kasuwa zai sai abu da arha ya yi tsada amma ba zai yi sai da shi da arha ba sai ci gaba da sai da shi da tsada. Misali zai so abu wimil yana sai da shi na fimil sai ya dawo set mil ana sai shi mil shi ba zai fasa sai shi set mil ba zai ta daidai da shi ma zai hauda amma kuma tsohon ajiyar da gare shi arhayar sai ta dama dan kasuwa ya saba da wannan asara ko riba ya saba da wannan akwai lokacin da suna da kaya masu arha cikin stock in su sai kaya su yi tsada kuma su te su sai da su da tsada kenan dan yanzu abin ya zo cewa kuna da kaya masu tsada an kashe sun zuwa arha kuma ku ce kamar abin zai zama kuka gare ku kaga ba a dibi fuska iri ɗaya ba a wurin ita ce amsar da zan baka kai mai an faransa ko zai gane insha Allah. Makin nasara da al'ummar Nijar suke ganin ya fara tabbata a cikin wani ƙasa mai albarka ta Nijar. Tun hawan shugaban ƙasar Nijar na soji wato Abdulrahman Chani yake ta fafutuka akan talakawan shi da ganin sun samu abin da za saka a bakinsu na salati. Kana su samu nutsuwar da za su yi harkokin rayuwarsu cikin kwanciyar hankali da salama. Abdulrahman ya yi ƙoƙarin daidaita farashi na shinkafa wanda ita ce take damun talaka kuma tarkita dukan waɗansu al'amura na kasuwanci a ƙasar Nijar wanda hakan ya sanya al'umma da dama farin ciki inda daga ɓangarori daban-daban jihohi daban-daban suke ta kwararawa shugaban ƙasan albarka da cewar babu shakka sun samu shugaba mai imani mai tausayi kuma wanda yake kula da lamura na talakawa wanda suna yin addu'a Allah ya ja zamanin shi akan wannan gado na mulki ya yi shugabancin ƙasar Nijar lafiya kana ya gama lafiya. Magana da mastayi nima yanzu da mastayi wa gama magana ba ka san cikin jama'a ɗan aka yi magana ka bari wasu ne magana sai ka samu experience to ni kuma da abin da na sani akwai wani ɗan kasuwa da ni aka bani shaida shi kafin wagga magana ta zo a difa yake uh, in ka zo cikin shagon shi wani mai karamin jari ne in ka zo cikin shagon zai ce maka oke wanga abun ga farashin shi ga farashin shi don saboda lokacin nisir shi na tsada wanga kuma na wanga gehe ga farashin shi da nisir shi na tsada to ni ana tunanin wannan wurin da 'yan kasuwanmu da da da da gwamnatinmu lalle sun yi dibi domin in aka ce za a saida ta 3500 a yami ko 3000 sai ke can wajen tsarin ta kaiwa 2,000 ne ko 12500 yalla za a su masu manyan shaguna za su saida ma za su saida ma kananan yan kasuwa don uh, wanda ke farashi general don ina tunanin cewa ce kenan ana tunani banda shaida don saboda abu ne wanda zai zo ya tabbata ba na son in ba da magana ta a akai wadda ba haka ba a nawa tunani lalle in ka ji an ce farashi 3,000 to ba ana nuhin na tsari ba ne ba na saidawa an vant an detail ah, cest que duk yadda aka yi ce nan in dai cikin yame par exemple yudu inusa kamfani shi ana sai da shinkafa 12,500 kai mai karamin shago miskini bawon allah iri na kana da ka baka wuce jarin dis a 15 million ba ka je kayo tsarin su 12,500 12,500 ka zaka ka kara bisa kai da 12,500 kin sai a ce to ok domin na tabbatar da cewa gwamnati sai ta tambayi manyan 'yan kasuwa ku nawa ne yanzu za ku sai da ma ƙananan 'yan kasuwa cikin yamai sai su ce musu 12,500 ko 13,000 cinan 500 kin da ta ƙaru cinan ita ce wannan ita ce riba 'yan ƙananan 'yan kasuwa yayya à Naotonari. Mais cette question, moi, je n'ai pas cette réponse, mais c'est mon avis que j'ai donc, comment c'est mon pensée. Si on dit, parce que yanzu in ka je kasuwa manya-manyan kasuwa da suke saidawa tunda za a dubawa ne ita shinkawa ga daga daga india daga pakistan da ake ɗauko ta misali nawa ku 'yan kasuwa yau ko cikin wannan watan da za a kama na azumi nawa kuka ɗauko ta sai su gai to in ta zo nan ya mai kuno wannan wurin ne gwamnati ta ɗauki mataki ta duba nawa ne manyan 'yan kasuwa za su sai da ma ƙananan 'yan kasuwa a suke wanga farashi na ƙananan 'yan kasuwa na hanka bada transmit duka-duka anan muka kawo ƙarshen wannan shirin a daidai wannan lokacin sai kuma an jima za ku ji mu ɗauke da waɗansu sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa.